في عرضها وحصبائها وترابها أنا مغانا الجنة وانا كشينا مغانا قصن الجنة دكما يعشين الجنة جميدة da الجنة والأرض مر مرة والأرض مر مرة كخالص فدة مثل المراءة مراءة كو مراءة أه؟ مراءة مثل المراء تتناله العينان في مسلم تشبيهها بالدرمك الصافي وبالمسك الشاني هذا لحسن اللون لكن دابلتي فيه صار هناك تشبيهان حصباؤها در وياقوت كذا لئم رماني وترابها من زعفران أو من المسك الذي لا to ala ayyati halin baitoci wal ardu marmaratu to ko yayi daidai da fa kasan marmara ce <laughs> eh me ce wala an saka ma <laughs> marmara tura mu mar mu ga samu da marmara aga ga marmara ma kikkiawa ce aka ce marmara hausa yau ta ake ana zuba wuri in an yi daɓe da ita wurin za ga ya yi kyau kuma ba zai hana tsara ciyawa ba to sai dai har yanzu ba a gano kwalliya da marmaran ba amma wannan marmaran da za a samu a gyara ta wata ranar da hankalinsu ya dawo kai aka samu wani gwani ta sai an waye gari marmara ta yi tsada. ne la Allah ita ce amma ban tsaya gaskiya ya kamata na duba na duba wannan kalma har na ga hotonta eh amma ai ana iya duba. to ina ina masu wayoyin nan ko an yi na nan Allah sa gara nan kwamfuta kenan na daina tuna shi ma Aminu mai kwamfuta Aminu ka ga ka abun nan kasa ita kake da magu marmaratu Yesu baya nan shi ma ne akwai saurin dugo aliyu a ina ta sha gaban shi yau magajin aminu kenan to a wata gashi dai kasan marmaratun ne sunadari ne dai ƙasa ce in ma marmara ce ma ba marmara ce ba dai wani abu ne ka khalisi fiddatin kaman zallan azurfa ce misalal mirati kaman madubi take to ka kuma dubi ya bambanta mirati ina ainani ido na kallon su fi muslimi tashbihuha bidarmakis safi wa bil miskil abi mishan a musulun an kamanta ta mana tashbihuha bidarmaki gurafa ce darmak irin katuwan gurasa na wanda bayanta ya zama za ga tatacce mai kyau jajajaja ba jajajaja fatsi fatsi ba fatsi ba da kama da bayan kwai kwan zabuwa galibi an fi ba da kwan eh, zabon daji ya sha ruwa mai kyau tashbiha ha bidarbaki الصافي وبالمسك أنا كما تتدعى المسك العظيم الشان هذا لحسن اللون لكن لكن بالطي بالريح صار هناك تشبيها هذا لحسن اللون وانا سبوة كاللون ها درمك ايه درمك انت صافي بالمسك العظيم شعيش هذا لحسن اللون سودك قلن لكن ذا لطيب الريح سيدت ان كما سبوتا كانشي مسكو كينا كما شي كما وبالمسك انا مسكي شي كما كانشي صار هنا تشبيهاني كغنا انكما تدعو in manta ta da darmaku an manta ta da miski hasaba uha don waya kutun kaza kali aliun nufirat kanat rijumani hasaba uha ai yashin yashin gidan aljanna ainihin durro zinari zinari ne waya kotun. tunda ka ga yashi tunda yashi yan tsakoyi ne ɗaya tsakuwa zinari ɗaya tsakuwa yakuti ya kanga ka sace wurin ka kana fara a tara a tsiba a tara to haka nan can nan ana ɗebo yashi a rafi ana abin da to can ƙasan yashin gaba ɗaya dinari ne da lu'ulu'i ya kote kaza ka ai haka nan la'ali'un lu'ulu'ai ne nufirar da aka watsa su ka nasar jumani kamar inda aka watsa abin da yake shiryayye abin da aka zuba a garin jumani zinari da azurfa inda aka sa shi kamar a ce maka ne abin wuya ya tsinke baka zai farar ba ya Eh, yake cewa shi juma ne aljumanu iga ya fasara shi yace juman ya yi kama da gurab da ma'aunin ɗin jumanu kal ka gurab allulu'u shi ko lu'lu'i allulu'u wa menene au sanawatun ko ashkalul lu'lu'i ai kala ne na lu'lu'i sana eh, haske أشكال اللؤلؤ min فضة alwahidatu جمانة انظر القاموس wancan kenan wa turabuha to ƙasan turɓaya a kaga daban yashi daban idan aka ce da salama ebo min yashi ƙarshen ta ɗebo ma turɓaya an ya duba ya duba ya duba bai ga samu yashe ba sai ya ga bulbuldi sai ɗaya bin maka bulbuldi ina abokin abu na ɗan sa'id yana nan a alajiya kai dai da kake baccin ka jefe shi da baccin ka da sai ka bambance mana yanzu tsakanin turɓaya da yashi a wurin ka dutse ne a ah, ba daidai ne ba laifi daidai eh, to a yayan ku da kashe ya sha a wurin ku amma ko dai ya shi daban rairai daban rairai dai da ka ce rairai ana ta wata turbaya tun da turbaya larabci ne rairai shi ne turbaya eh shi ne ya shi? Ah. bokar rare ba shi da yashi eh sakkwaton haka ne amma kano ba haka ne ba alaji ba alaji ba ba sare eh ban ji ba aha ka ji magana eh, in da ka taimaka rere turbaya ne larabci ne turbaya ba hausa ba ne ba hmm? eh su su mutanen katsina a samu ah, kaman sama da kafa ga ya shi ta tare yanzu ka kama kaya si ina ma ni abin da in dai ka kama shi in ɗebo ma da rashi ni ɗebo ne dai kawo ma banyak. Ah, Kuma ban ya san wannan yanzu ina yanzu ina da za a kama yashi aka kama rere ada za ka kaya pada sai ka yi da direban ya direbobi kuna jin sa ko kun gashi ina ina don ran da ina miya shi dai bon harare eh ba ji ba sai da ba ya zo aka kama ku ko yashin filasta aka kama Ya da ce a ah, wannan ya kusa kama da rere kamar sama da ƙasa abu da an da zariya ma ya gano akwai bambanci <laughs> wai da da yan getso ne suka tsaya suka tsaya a zariya suka ce su eh, abin nan sai su da lai mu je karatu to hasaba'uha durrun wa yaqutun kazaka la'ali'un nasirat ka nasri jumani wa turabuha min za'farani da daidai au min al-miski ko kuma al ne alladhi mastulla min gizlani wanda aka tsatso shi daga bareyi asalin wannan almiski ana samun shi ne daga barewa ko nau'in bareyi ne masu miskin din ne amma istulla aka tatso shi aka zaƙulo shi daga gizlani to an kwana عليكم السلام